أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين To ta yaya ma za su tuna su koma ga Ubangijinsu alhali manzo mai bayyanannen saƙo ya zo masu kuma sun san gaskiyarsa da amanarsa.